Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna dogon buri kashi na tara. A ƙarshen kashi na takwas mun tsaya ne a inda antinsu Amina da anti Ubaida suka zo suka kawo wa Amina ziyara. Suka ga inda mijinta ya mai da ita a ɗakin tsohuwa mai miyar kaɗi. Yanzu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Oyoyo antina na faɗi cikin murna ta share ni ta wuce ta zauna akan taburma. yayin da yaya Ubaida ta bi sahu. Gaba ɗaya suka ɗaga kai suna bin ɗakin da kallo. Sannan ku da zuwa ina yininku na faɗi sanyaye tunda na san na yi babban laifi. Harara ta suka yi gaba ɗayansu. Anti ta ƙara da daƙuwa, gona ki nan, sakarya, sakarya yarinya kawai, ashe akan ɓoye wa abokin kuka mutuwa? Ke ɗin, har yaushe za ki kwanta ki rinƙa bari wannan jahilin mijin naki yana taka ki da takalmi. Kin kyale shi ya raina ki sai ka ce bai san daga inda ya ɗauko ki ba. Faɗan da anta ta lullube ni da shi ya haddasa fitowar zafafan hawayen da nake ta fatan su fito na samu sassaucin nauyin da kirji na yi. Na kifa kai jikin yaya ubaida na yi kuka na ya ishe ni. Su ma suka taya ni muka gaji muka share hawayenmu na fyace majina cikin da dashashshiyar murya na ce ina neman afuwa antina wallahi ɓacin ranku yasa na ce kar a bari ku ji Sannan sanin kanki ne duk wani yunkurin da za ku yi na kyautata min don in samu ingancin rayuwa, in ɗan ji sanyi. Na ɗan lokaci ƙalilan ne saboda sai Haruna ya bi duk wata kafa ta alkhairi da ke shigo min ya toshe ta. Idan magana aka yi mishi ya huce takaicinsa ta hanyoyin gallaza min yadda ya ga dama. To ina amfanin baɗi ba rai? Shi yasa na ce bari in yi haƙuri in zauna a inda Allah ya ajiye ni. A ƙyale shi ya yi iyayensa wata rana ko da kuɗi aka haɗa shi ba zai yi ba. Wa ya faɗa miki irin su na canza hali? Mugunta da izgilanci cikin jininsa suke, faɗin ya uwaida. To, Allah na ganin shi, ai kuma ni shi nake kai wa ƙarata. Anti ta sake daga kai ta kalli saman jinkan a kule. ta ce, Yarinya mace, cikin ɗakin jinka a wannan zamanin saboda tsabar rashin sanin haƙƙin ɗan adam, kuma har shi mai icen ya amince ya ba da goyon baya a ci zarafin ‘yar amininsa haka? Wargi fa wuri ya samu anti. Inda sun san in sun aikata haka ba za su ci riba ba ai ba za su fara ba. To, ta wajen kin sai haƙuri, wani haƙurin na kasa mutum yake yi. Hmm, kowa sai ganin laifina yake yanzu, alhalin ku iyayena da yayyena, ku kuka hore ni da in zama mai haƙuri, juriya da kau da kai. An ce in yi biyayyar aure, shi nake kwatantawa. To ya ilahi, ina laifina a nan? Ta ƙariƙe cikin kuka. Zo nan ɗiyar anti, share hawayenki, ba tuhumar ki muke yi ba. Muna nuna miki ne ya dace ki fara bujirewa wasu ƙa'idojin banzan wanda ba Allah ba ne ya gindaya miki. Ki nuna musu ke ma mace ce, mutum ce kamar kowa, kina da haƙoƙin da muddin bai sauke miki su ba, shi ma ba zai tsira daga fushin Allah ba. Ni yanzu tunda abin ya zama haka, ya dace a gyara ɗakin nan, a bara da kwara jinkan nan, a bige gadon ƙasan. Na yi nazari na dakatar da ita Anti duk wa zai yi wannan aikin? Mu iyayenki mana. Ko alama ba zan taɓa yadda ba. Na sake katse ta a cikin ɗaga murya. Yaya Ubaida ta kalle ni cikin mamaki. Kin kuwa san abin da kike faɗi? Na ɗaga kai, ƙwarai ina sane kuma iyakar gaskiya ta kenan. Na juya na ci gaba. Anti, ba raina gatan da kike mini na yi ba, amma ba zai yiwu iyayena su wahala su kashe kuɗi su gyara musu ɗaki ba. Anti Aliya ta ce, Allah ya sa ga Amina, Gyara kam, ai ke za a yi wa don ke ce kike zaune a cikin ɗakinsu ba su ba. Sanin kanki ne babanki, ko a gidan gwamnati da muka zauna kafin Allah ya hore mana namu kullum cikin gyara yake. Ba ƙyashin komai har mutane gulmarsa ake yi ana ce masa mai kuɗin banza, yana gyara gidan gwamnati don sakarci. Shi kuwa ya ce su ne sakarkarin, gyaran muhallin da kake zaune wajibi ne. Bayan tsafta akwai inganta lafiyar iyalinka da kuma fatan Allah ya gyara maka makomarka. Da Allah zai kawo shi gidan nan ya ga muhallin da kike zaune, na tabbata sai ya zub da hawaye, sai kuma ya tuhume ni akan yin biris da ke cikin yanayin, don haka ki rufa mana asiri a gyara gwargwadon ƙarfinmu. Abin da na rasa ganewa, idan auren zai yi, me ya hana ya sa ɗaya daga cikin waɗancan iyayen nasa wata ta dawo nan ya gyara ɗakin ta saka amaryar? Ya Ubaida ce ta yi tambaya, Idan bai shirya cin zarafi ba kenan, idan ya min wannan adalcin ya yaba da ni kenan. Hakan fa da ya yi duk nuni ne da zai ci gaba da musguna mini, ko da bai yi ikirari da bakinsa ba. Anti ta ce, yana shuka wa kansa mugun iri ne wanda zai girba abinsa nan gaba. Ai ba shi ya halitto ki ba, don Allah ya ƙaddara miki auren shi, ya san abin da gaba za ta haifar? Hmm, Allah dai ya isa wallahi. Ubaida ta ce, Me ake ciki yanzu? Na amsa, Anti, ki ɗan dakata da shirin don Allah, ba don na ƙi jin shawararki ba. Ƙwarai na fahimci manufarki, a zauna da mutum a ƙaru da shi, komai ƙanƙantarsa alkhairi ne, mai zaman kanshi. Amma zan fi ƙaunar ki ɗan bani lokaci har zuwa bayan auren nasa, mu ga kamun ludayinsa, sai a san abin yi. Anti Aliya ta numfasa, Shi shikenan ɗiyata, bari mu ɗaga ƙafa mu gani, yaushe ne bikin? Na girgiza kai, Ban san komai ba dan bai faɗa min baka da baka ba. Sai da in tsinci 'yan wasu shirin a tsakar gida. Kin san su da gayya ma za su yi zancen. Ya Ubaida ta ce, har jiki na yi sanyi in ji kaza da aka bige ta da ƙunshin gishiri. Anta Aliya ta miƙe, aiki basu ba kullum ake kwana a gada ba. Insha Allahu za su ɗauko ruwan dafa kansu ce, reza mai kaifin bakin da za ta yi yanke su. Na saki dariya na ce, antina kenan, to sai yadda ta yiwu. naƙuda a ɗakin maiya. Ubaila ta ce, Ikon Allah, yau kuma an karin magana kike ji? Har kin koya wa ‘yar taki? Ta amsa, To, mutum da abin shi mutuwa ta ga mai furfura? Amshi wannan ki riƙa ko magani ki saya wa ummi, tunda sun hana a kai ta ta ga likita. Na yi jim kafin in sa hannu in karɓi kuɗin da anti ta miƙo min. Na buɗe baki zan fara godiya ta ce, In kika fara godiyar nan zan saɓa miki. Ki dai ƙara hakuri tunda da ya nakasa abin sana'ar yayi wa kansa. Yaya Ubaida ma ta miƙo min wata ‘yar jakan leda ɗauke da su omo, sabulai da sauran tarkace. Gaba ɗaya na rungume su ina godiya da suka hana ni yin tun farko. ta da ‘yar ta zama ɓaure yanzu wajen kuka. Haka kawai ki ta zub da hawayenki masu tsada. Anti ta karike tana murmushi ni ma murmusawa na yi duk da hawaye na gangaro min a kuncina. Yayin da ya Ubaida ta share nata ƙwallon ta ce Ai ba Amina ba, kowa ya zo wajenta sai ya fidda ƙwalla. Ni ma kin ga kun sa ni hawayen duk da ba a kira nawa mai tsada ba. Anti ta juyo tana dariya, kishi ne wannan Ubaida? Yanzu dai ke Amina, yi zaman ki a ɗaki mun ya farakiyar, dan zan tsaya wajen waɗancan gurgurarrun matan can ne kafin mu wuce. Na ce ba na tsoron abin da za su ce bayan tafiyarku, mu je in taka muku. Na samu ladan, Muna isa tsakar gida an ta wurin da suke zazzaune da kallo ta taɓa baki sannan ta ce, Wai ina zan zauna ne in ji munafiki da ya shiga kasuwa. Gwaggwa Dudu ta shiga kakkaɓe wata tabarma da ta shekara bata ga ruwa ba yayin da goggo Habi ta janyo kujerar zama suka fara faɗin ga wuri ku zauna mana. Har ta yi kamar za ta zauna ta fasa ta tsaya a tsakiyarsa ta ce daman ba zama za mu yi ba murnar auren da ɗanku zai yi muka shigo ta yaku tare da ganin inda Allah ya mai da Amina da zama. Allah ya sa ta samu tabarrakin tsohuwa don ga labari mun ji irin yabon da kowa ke mata har bayan rasuwarta. Ubaida ta ce, lallai halayen tsohuwa na gari bayyane suke, babu shakka ta sha yabo Allah ya ji kanta. Gwagwadudu ta ce, ba ta taɓa saɓa mana ba, ko da muke surukanta mu sai son barka. Allah sarki, in ji anti. To me ya hana ke ki koma ɗakinta, ki bar wa ɗanki, ɗakin ke saka amaryar shi. Ku bar Amina a ɗakinta, da an yi hakan shi ne dattako. Goggo Dudu ta zaro idanu, wallahi hajiya ba laihinmu na ba, kin ganta nan wayar gari muka yi muka ga tana kwasar kaya zuwa shiga far tsohuwa. Har yanzu ba ta ce ga dalili ba, mu kuma ba mu tambaya ba. Kin san abin da yaro ya sa ka ciki ne kake tankawa har ka tsawatar. Da kuna kau da kai a cikin lamarin su Amina da ba haka ba. Hajiya ho, barka da yammaci, Baba Haladu ya shigo yana gaida anti. Ta juyo gare shi, gara da Allah ya sa ka shigo kai ma baba, dan ina son ganin ka kan batun ɗiyarka Aminatu. Sai na ga kun canza mata wajen zama. Baba ya shiga 'yan soshe-soshe, wato lamarin yara ne, in suka so abu sai shu. Mijinta ya zo min da maganar san ƙara aure na ce, ina zai sa matar? Ya ce, ai ga tsarin da ya yi. Na hange na ce, eto, eh babu illa in an yi hakan. Niyyata in sa a gyara wa Amina ɗakinta kafin a kai ga ɗamra auren. Anti ta girgiza kai, ai duk hukuncin da ka yanke kan Amina daidai ne da kai. Kai da kaya ai duk mallakan wuya ne, ita ɗin diyar aminin ka ce. Ko wuta ka saka ka ce ta shiga dole ta yi maka biyayya. Amma ina tunatar da ku cewa duk abin da mutum bai son a yi masa kada ya rinƙa yi wa wani, a rinƙa sara ana duban bakin gatari baba. Idan mu ne yau ba mu ne gobe ba, Muna sane da duk irin cin kashin da Haruna da mutanen gidan nan ke yi mata, amma mun gargaɗe ta da ta daure. Idan da sa'a, wata rana sai kuturu ya kama tarwaɗa. Baba da sauran mata suka yi tsit saboda maganganu ne masu dafa jiki, anti ta faɗa musu. Bata ba kowa cikinsu daman magana ba, ta ɓalla jaka ta ciro kuɗi dubu biyar, ta miƙa wa baba ta ce, a ƙara cefanen iyali in ji babanta, na bar ku lafiya. Nan ta bar kamar ruwa ya ci su, Har na raka su na dawo na wuce ba su ce min uffam ba har ba. Na wuce na ɗauro alwala kasancewar ranar Juma'a ce kuma zuwan la'asariya suka yi. Na buɗe alƙur'ani na na shiga karanto suratul kafi don samun falala da neman tsira gobe kiyama. Bayan na gama karatun na ɗaga hannu ina yi wa ‘yan uwana da iyayena kyakkyawar addu'a. Na zuba ido tare da kasa kunni in ga ko in ji matakin da Haruna zai ɗauka sakamakon zuwan anti don ina da tabbacin ya ji duk abin da ya faru daga bakin iyayensa. Bai ce min komai ba har kusan sati da zuwansu. Ni ma cikin ikon lillahi kamar sun cire min ƙaya duk kuncin da nake ji ya yaye sai damuwar larurar ummi. Ko zama ta daina saboda nauyin kanta ya rinjayi gangar jiki. Ni sai na ga kamar ƙafafunta ma na tsotsewa baya ga ƙanƙancewar idanunta da na ƙara gaskata raunin kaifin ganinsu Ubanta ya fita al'amarinmu ya yi biris da al'amarin lafiyarta, harkar aurensa ya sa a gaba. Ya mai da ɗakin da na taso barayarsa, kafin zuwa da nake jin kishin-kishin za a yi bikin bayan babbar sallah. Kamar in rufe ido, in buɗe in ga ranar bikin nake ji, duk na ƙosa, halin ko in kula da na nuna ya rinƙa ba wa mutanen cikin gidan nan da maƙwabta mamaki. Wasu su ce da abin da na taka nake nuna ban damu ba. Harkar kishi fa aka ce, Kishiya ban haushi babu macen da take son ta balle ta so a kawo mata ita duk iya tawali'u da rashin damuwa. Su bago faɗi suke yi ƙarya ce nake nake nuna rashin damuwa na na ciki na ciki. Na rinka tsintan 'yan zatuttukan su a tsakar gida ko a bakin makwabta da muke shiri in sun shigo. Hidimar aurensa ya ƙara nesanta tashi da mu. sai abin ya yi min daɗi babu tsangwama ba hantara kamar da to yaushe ma nake sa shi a ido ta kai ma har sai in kwana in tashi ban sa shi a ido na ba ni kuma na ce kamar daɗi a tafi a haka inda na ƙarasa duda da cewa ba ƙaramin cuta ta yake ba sai yadda na ga ya tashi tsaye wajen gyaran ɗaki na har tais aka sanya an yi fenti ɗakin amarya ya fito fes kamar ba tsohon gini ba ko lefen da aka haɗa an ce ya yi rawar gani satin akwati danƙare da kaya na ce ai in dai bidi'a ce iyalan baba haladu ba su gazawa Idan ana son a ga rauninsu, a shiga fagen addini da sanin ya kamata. To ko kunya Baba Haladu ya ji, ya tursasa mishi lallai a je a yi min nawa fentin, oho, sai gashi nan ana cewa wai in fito, in fito da kayana za a yi aiki. Ban yi gaddama ba saboda suna iya cewa duk cikin kishi ne. Shirye-shiryen biki ya kan kama, gida ya cika tab da 'ya'yansa da jikoki baya ga abokan arziki, sai hada-hadar sha'ani ake yi, a dafa wannan a sauke a ɗora wancan. A nasu tsarin shirye-shiryen bikin, yau ne za a yi walima, ana sauran kwana biyu ɗaurin aure. Tuni 'yan uwan amarya sun zo ganin ɗaki, sun koma wa shagari masu gyaran ɗaki suka zo. Sun yini suna gyara a inda na je na gaishe su na kai musu abincin da aka sa ni dafawa. Na karɓar ruwa da kwalaban lemu aka jibge a gabansu. Sai zuba godiya suke suna ci suna mai da yadda aka yi. Na juyo zan fito tun kafin in kai ƙofa na ji wasu na faɗin. Da gaske wannan ita ce kishiyar Rabi'a? Wata ta amsa, ita ce, baiwar Allah, ga ta nan tana ta ɗawainiya da mu. Can wata ta ce, duk iya kisa ce da neman son a sani wai ita a ce ta ƙwarai take. Na ƙara gaba na bar marasa abin yi suna ci gaba da tsaye. An ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau an ɗaura auren Haruna da Rabi'a. Sai fatan Allah ya saɓa hali ya ba da zaman lafiya. Gida ya cika ya batse da 'yan uwa da abokan arziki, 'yan yinin biki, gaba ɗaya iyalan Baba Haladu ƙwansu da ƙwarƙwatansu mata ankon atamfa suka ɗinka. Yarinya ko ta goye ce in dai sunanta mace an ɗinka an kuma sanya mata 'yaddo. Ni kuma da ba su sa ni cikin harkarsu ba, na yi kwalliya irin ta shiga taron da ake ta son. Ƙafa kawai ake jira komi ta. Da kuɗi na na sayi Swiss lace da shadda haɗe da atamfa musamman na cin bikin kishiyata. Yau les ɗin na sanya ƙanwata ta yi min kitso da lalle. Na yi na daidai misali, ban manta da 'yata ba wajen sayayya. Na saya mata rigunanta 'yan kanti kala uku, na ɗauki ɗaya daga cikinsu, ita ma na gyara a bata. Ƙannena Humaira da Na'ila su suke ta hidimar rabawa duk wanda suka shigo wajena. Babu abin da muka girka cikin gidan, komi shigowa da shi ake yi. Jama'a kawai sun ga ana wucewa da kulolin abinci ne. Ya Ubaida da abokan zamanta su suka dinga kula da wannan bangaren. Su ne kuma zaune cikin ɗakina yayin da mai gayya mai aiki, Anta Aliya ta aiko min da kuloli biyu. Ɗaya fefe cikin ne, ɗayan kuma snacks ne da suka haɗa da spring roll, cake, meat pie da donut. Na girgiza kai yayin da na kalli ya Ubaida na ce, kin ga aikin antin tamu ko? Ta dariya ta ce, kaɗan kika ji. Jiya fa haddasa alale ta ce a haɗu na ce tuwon shinkafar da amala da jollof rice sun ishe mu mu yi yinin biki mu. ci mu ture har mu ba wasu. Na gaɗa kai Allah ya ja da ran ya ba mu abin saka musu muma. Biyu daga cikin ƙannan ango ne suka shigo wajena guda ‘yar wajen da ce sunanta Maryam haihuwarta uku ɗaya kuma ciki ɗaya da mijina sunanta Libabatu yaranta biyu. In ka ɗaba waɗannan cikin 'yan uwan mijina babu wata mai kula ni balle a ce muna shiri da su. Maryam da Liba sun yi zakka muna mutunci da su sosai har ita Maryam kan nuna min ɓacin ranta kan irin yadda iyayensu da sauran 'yan uwansu suka maishe ni saniyar wari A yanzu ma su ne suka haɗa kai suka shigo ɗakina bayan mun gaggaisa. Maryam ta ciro riga daga jakarta 'yar mitsitsi gawun iri ɗaya da atamfar jikinta ta miƙo min ta ce ga rigar ummi ta anko na san babu wanda zai yi tunanin ɗinka mata na haɗa ita da 'yan uwanta ne wato shi alkhairi ko mun ƙanƙantarsa aka yi wa mutum yana jin daɗi balle a yi wa mutum ba zata na amshi rigar da murmushi na ce iye kun ji uwar 'ya'ya sannu da ƙoƙari wallahi na yi murna na kuma gode da kulawa sosai Libabatu ma ta miƙo min ɗan kunni da awarwaro na silba ta ce ganawa a sanya mata ta fito cikin 'yan uwanta ita ma. Na juyo gare ta ina dariya, iye harkar ta masu ɗiya ce yau. To ku abin naku babu kara? Suka yi dariya gaba ɗaya. A dai karɓa da haƙuri suka ƙara faɗi. Humaira ce ta dube musu kwalaben coke da farantin snacks a gabansu sannan ta tambaye su me za su ci ta fannin abinci. Maryam ta ce, banda waɗanda kika zubo mana, ya Ubaida ta ce, waɗannan kayan motsa baki ne. Akwai tuwo, amala da shinkafa. Libabatu ta ce, ni dai amalan nake sha'awar ci. Maryam ta ce, a kawo musu komi za su ci. Mun ɗan jima muna hira irin tamu ta mata, san ba mu yi maganar kowa ba cikin sauran 'yan uwansu. Kowa lalurar ta ya ishe ta. Menene na tsegumin wasu? Ƙwarai na ji daɗin kramcin da ƙannan mahaifinta suka yi mata. Na fahimci cewa ba duka suka taru suka zama ɗaya ba. Tabbas yadda mutum yake da guzurin maƙiya yakan yi na masoya ma. Haƙiƙa na yadda Maryam da Liba sun fita zakka cikin dangi don suna ƙaunar abin da na haifa. An ce duk wanda yake son naka kai ma ka so shi. Yinin biki ya ƙayatar ta kowane ɓangare yayin da gidan iyayen amarya suka yi ni suna cashe rawar kiɗan mawaƙi. Dangin ango ma sun baje nasu hidimar da kiɗan ƙwarya har 'yan kawo amarya suka iso. Daidai lokacin na sake shigar sabuwar shaddata da aka yi wa ɗinkin riga da zani amma dukkansu an yi musu aiki. Na yi kyau iya gwargwado na kuma fito uwar gidan amaryar zahiri. Guda da tafi da waƙe-waƙe ne ya cika ko'ina cikin gidanmu. 'Yan kawo amarya na yi su jummai da ladi na taya su. Wai don su ya Ubaida ta girgiza kai Ko sai yaushe matan can za su kama kansu su san sun girma oho? Kun ji yadda suka shiga cikin yara suna ta shewa da waƙa? Humaira ta ce, ai da alamu duk zaki ne ta taras da mu je mu. Su kansu ‘yan kawo amaryar da addu'o'i suka shigo da su cikin bakinsu da wannan shirman da suka yi. Jahilci ya ci me, kuma daina ɓata ku. ke dai ya minar ki ci gaba da naki addu'o'in neman tsari ki rabu da su. Na karfe goma na dare mai kiɗa na waje, ‘yan mata da wasu matan auren da basu san kimar auren nasu ba na waje. Cikin gida har wasu sun faffashe sannan aka tsagaita. A lokacin ne mijinsu ya Ubaida ya zo ɗaukansu, Na'ila da Humaira wajena za su kwana yau abin da basu taɓa yi ba. Har zuwa sha ɗayan dare, kato-kato muna zaune muna jiran mu ga an shigo da amarya ɗakina bayan an fita da ita daga ɗakin su gwaggo. Shiru ba su ko nufo ƙofar ɗakina ba. Na miƙe na ce wa ƙannena, ku tashi mu yi shirin bacci kun ji? Na ɗauka za su yi irin al'adar nan ce su shigo da ita wurin uwar gida. Allah ya sa ga ya Amina Halan sun mai sheki mai matsayi a gidan nan, Na Na'ila ta faɗi a fusace. Humaira ta kalle ta ta ce, don Allah ki share al'amarin su ki hidimarki. Da ba a kawo ta ba, sai me? Duk su dai dole kina gaba da ita, ke kika fara auren mijin kafin ta aure shi. Idan ta ga dama ta zauna lafiya da ke ruwanta. Idan ta ce layin da mutanen gidan nan suka bi za ta bi, bismillah, ake ɗin ba kan wallasa ba ce. Ba ƙyale ta zaki ta raina ki ba yadda kika yi sake a da. Na'ila ta ce, kuma dai kya faɗa wai an yi wa yarinya mugun miji. Allah ya sa ta fahimce ki. Na kalle su ina dariya, wace ni dole in ɗauki shawarwarin 'yan uwana in yi aiki da su. Dan idan na yi sakaci shi da kanshi zai fara bata ƙofar ta raina ni. kun ga kuwa ba zan ɗauka ba, ko alama. Mun kwana muna hirar zumunci da ‘yan uwa kafin gari ya waye, wallahi na manta wai mijina ya yi sabon aure. Bayan mun karya da ragowar kek da naman kajin da muka adana, na yi wanka na shirya yadda na saba, na ce wa su Humaira, ku jira ni, na gaida su gwaggo in dawo, sannan ku wuce gida ku yi wanka, tunda kun ƙi a nan. Na'ila ta ce, zancen kike so, wannan yaucen naku, shigarsa ai sai dole. Allah gara in shiga na kasuwa, in san na shiga public toilet ne. Na girgiza kai, banda cin fuska fa. Ni fa har da fitsari da nake ji, gefe na yi amma duk na tsargu Allah ya sa ban kwaso infection ba. Na yi dariya, na ji bari dai na dawo. Kusan duk 'yar baba da ta zo biki da tarin yaranta a nan suka kwana babu wacce ta koma gidan mijinta. Don haka tsakar gidan da ƙofar ɗakin sai ya yi biji-biji ko ina kawai ga faranti da aka yi ɗumame ne da kofunan da aka sha kunu. Sai ƙudaje ke kara kaina duk suna zazzaune babu wacce ta yi niyyar tashi a share wurin balle a kankanta kayan wanke-wanke. Baba yana tsaye a ƙofar ɗakin Goggo Habi yana ɗaura rawani na risina na gaishe shi ya amsa babu yabo babu fallasa. Har yana tambayar ya jikin ummi na ce alhamdulillahi baba fatan an ɗaura aure lafiya. Lahiya limi Amina To, ga ƙanwa nan an kawo miki, sai a yi ta haƙuri. Tunda babba juji ne, duk abin da kika ga za ta yi ba daidai ba, ki lura da ita. Kin ji Aminatu? Allah ya baku haƙurin zama. Wani lokacin baba Haladu kan burge ni saboda akwai abubuwa da yawa da yakan yi min. Na ji daɗi, gaskiya kamar nasiha da ya yi min yanzu, saɓanin matan shi da ɗan shi da jina kawai suke yi a ce ga kuskuren da na yi a samu damar gallaza min. Na gada gwaggo Habi sannan na ƙara don su gwaggo Dudu da ke zaune a kan turmi tana faman taunar goro tun da safe. Jummai da Ladi tare da sauran manyan 'ya'yansu kuma sun kashe sun tsare su ga fitowa amarya tun da ɗakinta suke fuskanta. Magulmaci bai ji daɗi ba. Na gaishe su suka amsa a daƙile. Har na juya zan koma ɗakina na ji muryar Maryam ta fito daga ɗakin mahaifiyarta tana faɗin. Kwallahiya uwar gida sarautar mata? Da fara'ata na tsaya cak ina fuskantar ta. A'a, har da ku nan kuka kwana? Ta amsa, "Au, sai an jima kaɗan za mu koma gida." Ya ummi ta kwana da jiki? Ta tambaya, kafin amsa, Libabatu ta fito daga wanka ta ajiye bokitin ita ma ta nufo tana faɗin. Babbar mata kenan, har ki riga ni yin wanka kike nufi. Na amsa ina dariya, to me zan jira? Ya gajiyar ku, ai na yi fushi da kuka ki zuwa ku kwana a wurina. Libabatu ta buɗe baki. In dai ba bisa jinkan nan za ki ɗaura mu ba, ina za mu kwamutsa cikin wannan ɗakin? Na ce, bisa gadon ƙasar marigayiya mana zan ɗora ku. A'a, wallahi wannan gadon kan sai ke, ke kika ci gadonsa suka faɗi suna dariya. Na ce, ba ku san yadda gadon nan yake ba ne, tunda na fara kwana a kansa na yi sallama da ciwon baya da kunkumi suka fashe da dariya oh ashe tsohuwa dabara ta yi ta hana a fasa ta san sirrin Da gwaggo ta ga yadda muka tsaya muna wasa, sai ta fara faɗa. Yanzu ke Maryamu, da ranku da lafiyar ku, kuka tsaya ana yi wa kakarku arashin gadon ƙasa? To in gwana ku nan, shawara kan banza. Libabatu ta kalle ta ta ce, wani irin kuma arashi gogo? Tambayar ta ma kike yi? In ji Hansatu, ɗaya daga cikin yayyinsu. Amma ba laifinsu ba ne gogo, tunda sun haɗu da su o'o, dole su koyi rashin ɗa'a. Na kalli ‘yan uwan zance na ce, kun ga, ka in shafa muku kashin kaji. ko in goga muku bakin fenti, bari in yi nan, ku biyo dai mu yi sallama kafin ku wuce. Jummai ta harare ni, me kike nufi da komawa cikin ɗaki wa zai wanke duk tarin waɗannan kwanukan? Na kalle ta na yi murmushi na ce, yau ranar hutuna ne, tunda ga ƙannan mijina nan su suka cika gida, kuma su suka yi amfani da kwanukan. Me ya hana ki sa su wanke, tunda kuwa su ma mata ne, hasali ma kowace daga gidan mijinta ta zo. Ko ni ɗin bin kowacensu nake yi in yi mata wanke-wanken. Gaba ɗayansu suka buɗe baki cikin mamaki, ban tsaya sauraron abin da goggo ko wata za ta ce ba na ƙara gaba. Na je na sallami ƙannena na kuma rakorsu muka sake wuce dandalin 'yan rainin hankalin. Babu wacce ta ce da ni kanzil sai hararata suke. Na ce a yau kan na ɗauki alwashin ko kau da tsintsiya ba zan yi a tsakar gidan Baba Haladu ba. Sai dai in saka ni za su yi a turmi, su daka ni Zuwa karfe sha biyu rana ƙawayen amarya da wasu ‘yan uwanta sun sake cika gida domin yin al'adar nan tasu ta tuwon barna. Ƙawayen amarya kan taru washe garin da aka kai ta gidan miji su dafa abinci mai yawa su ci a sawa ango da abokansa har da iyayen kowa ya ci ya ture. To ita ma wannan amarya ƙawayenta suka wanke tukunya suka ɗora ango kuma ya yi cefane gwargwadon ƙarfinsa suna ta kai kawo a tsakar gidan ba tare da sun kula kowa ba. Asali ma ko gaisuwa ba ta haɗa su da kowa ba, tunda suka shigo hidimarsu kawai suke yi. Su mai da Ladi sarakunan sa ido da zunɗan jama'a tare da shiga shirin ba shanu, sai bin su da kallo suke. Su gwaggo da ƙannan ango da basu tafi ba, sun kashe sun tsare a gama dahuwar abinci a zuba musu nasu kasan. Na koma gefe ina kallo, ina hidimar dafa ‘yar taliyar da na ɗora bisa rusho, iyakar cikina sai kuma su Maryam da suka ce sai an yi sallar la'asar za su tafi. Ina gamawa na sake cika kula, na shiga ɗaki, na kira su a waya suka zo muka ci muka ƙoshi tare da hamdala. Lababatu ta ce, gaskiya yau kin taimaki gayu, Dan ba da banke ba ina ga sai dai mu yi ni da yunwa. Na ɗago kai cike da mamaki na ce yunwa kuma a gidan nan? sai dai a dafa dai ba daɗi amma ba a ce an kwana an tashi an yi ni ba a sa komai a baka ba Maryam ta yi ajiyar zuciya ta ce mun gode da wannan shaida da kika yi wa gidanmu duk da irin suna miki da muke yi ban taɓa jin kin buɗe baki kin aibata mu ba maganar abinci kuma laifin su gwaggwa ne don har magana na yi cewa wasu cikin mu su ɗora sanwa wasu su yi shara da wanke-wanke Gwaggwado Dudu ta ce tun da dangin amarya za su ɗora tuwon ɓarna za su zubo mana. Wanke kwanuka da shara kuma aikin ki ne, to ba mu saurari sauran 'yan uwa ba, ni da Liba muka kintsa komai. Hmm. Na jinjina sha'anin gwaggo, sai haƙuri. Na ja bakina na tsuke saboda ko an kwanto ni a tudu ne, ba zan zagi mahaifiyarta a gabanta ba. Tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah, sannan duk ƙaunar da suke min tana iya ganin baƙina, gara su faɗi halayen iyayensu da bakinsu. Libabatu ta ce, to ai yanzu da aka dafa aka ci aka hana musu, kin ga an ɗora sanwar ko ba a ƙaunar Allah. Suna can 'ya'yansu sun ishe su da kukan yunwa ko baba ya leƙo yana tambayar halan babu farau-farau a gidan. Na ce, wauta ce ma suka yi, ko da za a ba da abinci, ai ba zai ishe su da yaran kowa da kowa ya samu ba. Maryam ta yi kwata, amma kin san kin burge ni da kika tsaya kai da fata kika faɗa wasu jummai ba za ki yi aikin nan ba? Yau, na yi murmushi, bayan Allah nan sun shige min hanci da yawa, Sun kuma kasa gane ina raga musu ne saboda su ma matsayin iyayen mijina suke, amma haka siddan sun maishe ni kishiyarsu. Ki aje girman nan tun da ba su da ita, sai na jikinsu. Ko mu da mun so tun jiya, da mun kai ruwa rana cikin taron jama'a. Subhanallahi na faɗin cikin zara ido. Da aka yi me, Maryam ta gyara zama, wai shigowar da muka yi wurin shi ne suka kira mu da kwaɗayayyu. Na ce, Ni guda ce, sarkin kwaɗayi, su sa ganga su yi shela. Ganin yadda Maryam ke murguɗa baki tana labarin yasa, sa na tuntsire da dariya na ce, Maryam, labari ne kike bayarwa, ba su ne a gabanki ba dai na murguɗa bakin. Ta yi dariya, abin nasu ne da takaici, amma abin bakin ciki bai wuce yadda gogo dudu ke biya musu suna zuga ta ba. Na ce, sai ku yi haƙuri ku ci gaba da lurar da su abin da ya kamata. Cikin ruwan sanyi Kun san iyaye ko magana mai kaihi an haramta mu ‘ya'yansu mu yi musu, sai lallashi da addu'a. Suka kalli juna suka ɗaga hira, to za ta fara mana wa'azin da ta saba bari mu tashi. Na ce kun san kuwa yayanku ya ce zai saka min turmi na fara yin wa'azi. Suka ƙyalƙyale da dariya tare da faɗin Haruna sai Amina, Allah dai ya ƙara danƙon soyayya. Na gintsa dariyata, ku fa nan miji matsala gare ku, ana maganar arziki za ku fara tsokana ta. Na ka riƙe cikin ƙorafi. Maganar gaskiya, mun san kina haƙuri da ɗan uwanmu sosai. Na yi murmushi na ce na gode da yabawa. Suka miƙe tsaye, bari mu je mu fara shirin tafiya gida, sai mun dawo duba jikin ummi. To madalla, Allah ya huta gajiya. A al'ada kwanaki uku ko sati ɗaya ake yi ana tuwon ɓarna. Sirabi'a kwanaki uku kace suka yi, suka wanke kwani suka kife. Sau biyu aka zuba wasu gwaggo abinci a wata 'yar langa. Suka saka a faranti aka karkasa kowa ya kwashi rabonsa kamar mayunwata. Ni dama ba a saka ni cikin lissafi ba, ko an bani ma zan ce alhamdulillahi. Daga nan kowa ya shiga hidimarsa, sai masu zuwa ganin ɗakin amarya ke ta zariya. Masu sauraro a nan za mu ɗaga aya, lokaci ya ɗaga mana hannu. Ku biyo mu gobe da ƙarfe takwas daidai a tashar mu mai albarka wato Zara Hausa TV domin jin ci gaban littafin namu. Ku danna mana subscribe, ku danna liking, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafinmu da zarar mun ɗaura.